tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a cigaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tarihin azubair ibn al'awwam hawari rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azubairu kamar yadda muka ji yana daga cikin 'yan familinsa annabi kai tsaye idan muka fahimci waɗannan bayanai da kyau kenan zubairu ya fito daga gida ne mai daraja kuma allah maɗaukin sarki ya mashi baiwa ya kama saƙo wanda ya fi kowanne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kasancewan ka fito daga gida mai daraja bai tsina na maka komai a wajen allah in baka ba allah ba wannan ma zai zama aikin banza ne sau da yawa a duniyan nan ba gidan da ya kai gidan obama amma a gidan banza ne saboda kafiri ne akwai gidan manyan masu kuɗi akwai gidan manya-manyan attajirai wanda babu alheri game da mutum ya danganta kansu kan shi zuwa ga su kawai kai ka zama mutumin kirki ka yi aikin kirki shine amma ai gida kaza wannan aikin banza ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ya fito daga familin sa annabi abinda ya amfanar da shi shine musulunci abu lahaba ai dan familin ne amma ba abin da wannan ya amfanar da shi kuma malai ce aslama zubair zubair ya musulunta wa hala halawatal iman يغزى يدندني imani إيماني وأضاء قلبه بنور الإيمان كما فلن دالك شوينك sannan kuma ya ɗanɗani zaƙi da garɗin imani Allah maɗaukin sarki ya haskaka zuciyan shi bi islam fa mahalun an ya'uda marratan ukhra ila dhulamil jahiliya abu ne wanda ba zai yiwu a ce kuma tare da haka ya koma cikin duhun jahiliya ba mun gane wannan da kyau ko ba zai yiwu ba jama'a mun gane wannan da kyau domin azaban da baffan shi yake mai yana mai azaba ne don ya bar musulunci ya koma makafarci ai to shi kuma bayan da za a yi bayan ya ɗanɗani garɗin addini wai wani abu na duniya ya sa ya bar addinin ba zai yiwu ba to shine sai yake ce au ila ibadatul asnam ko a ce wai wani dalili ya sa ya koma bautan gunki wannan abu ne ba zai yiwu ba wada khala zubairu fi zumratil muslimin muminin zubairu ya riga ya shiga cikin gayyan musulmi muminai na kwarai wa hajara zubair ilal habasha ni kuma a zubair ya yi hijira zuwa habasha har hijirori guda biyu sun hajara ilal madina sannan kuma ya zo ya hijira zuwa madina wa ƙarrara an yalhaƙa bin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji cewa yana son ya je ya sadu da annabi wa hajara bi mafradihi haka ya taso shi kadai hatta da halal madina har ya iso madina fanazala alal munzir bin muhammad bin uqba ya sauka a gidan munzir dan muhammad dan uqba ina son ku tsaya kalli wannan abu zubairu ya yi hijira ya je habasha daga habasha ya taso ya taho madina shi ɗaya Habasha nan fa afirka ne kun gano wannan da kyau ku haka ya yanko wannan dajin da saharan ya yanko shi kaɗai don ya zo ya ga annabi a madina da ya zo shi ne ya sauka gidan wannan dattijo وفي المدينة عاش الزبير بن الأوام jundiyan. a garin madina Zubairu ya ƙare rayuwan shi ne kaf a matsayin soja min junudil islam daga cikin dakarun musulunci ya amalu bi awamirihi duk abin da yake yana yi ne a ƙarƙashin umarnin musulunci wa ya ta'ammaru bi amri ka'idihi kuma yana bin umarnin jagoran shi ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waya rahu wa huwa asisul majtama'il islami aljadid fil madina kuma yana ganin cewa lokaci ne ya yi wanda ya kamata a ƙara jaddada zamantakewan musulunci zamantakewa mai ban sha'awa da ban ƙaye to a lokacin ya ba da gudunmuwa sosai wajen wannan tafiya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauko ta a bisa umarnin da Allah ya mashi ولم zubair an gazwatin gaza ha Rasulullah sallallahu Alaihi wa عليه wa sallama da ɗai ba a taɓa samun zubairu annabi ya tafi wani yaƙi ba da shi aka je ba ففي غزوة بدر كان الزبير يركب فرسه kaga a yaƙin badar Zubairu ya kasance yana hawa dokin shi wa atammu bi imamatin safara yana naɗa rawanin shi fatsi yalo wa yaqudun maimanatal jaysh shine kwamandan da ke jagorantan rundunar da ta ja ɓangaren dama wafi ahadi wafi uhud a lokacin da aka yi yakin uhud kuwa tabbata ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin dakarun da suka tsaya tare da annabi wa baya baya'ahu alal maut ya yayi ma annabi mubaya'a akan ko a mutu ko a rai وكانت مع الزبير إهدى رايات المهاجرين الثلاث Mala ya ce ɗaya daga cikin tutocin musulunci guda uku a lokacin suna hannun Zubair ne guda ɗaya daga ciki. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Wa fi gazwatil ahazab a yaƙin ahazab wa inda ma hasarar ahazabul madina a lokacin da sojojin taron dangi suka zo suka kewaye madinata rasulullah babban birnin annabi wattarabal muslimuna musulmi suka shiga garari washtaddal amr al'amari ya ƙara tsananta ga musulmi alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu al'amari ya ma annabi da sahabbai kunci ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce man ya atini bi khabar alqaum wane ne zai je zo da labarin mutanen nan faƙala zubairu ana zubairu ya ce ba wani ne zai wannan aikin ba sai ni ya rasulallah wa karrara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama marratin haka annabi ya bayani cewa wane ne zai je lallaba ya jiyo mana labarinsu so uku wa zubairu ya kola ana zubairu yana cewa ni ne wadda haɓar zubairu fawaje da bane ƙuraiza na naƙadul ahada zubairu da ya je sai ya leƙo ya bankaɗo asirin banu ƙuraiza cewa sun warware alkawari fa'ada ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da wajen annabi wa akhbarahu ya zo ya zayyana ma annabi labarin ha'incin da yahudawan banu ƙuraiza suka yi faƙala sai annabi ya ce inna li kulli nabiyin hawariyan lalle kowane annabi yana da ɗan gani kashenin shi amintaccen shi yana da sakataren shi na musamman wa inna hawariya az-zubair ni na dan gani kashinin to zubairu ne ibnu majah ya fitar da wannan hadisi a fada'il sahaba juz'i na 11 lamba hadisi na 122 wanzur fada'il sahaba na al imamu ahmad ibn hanbali a lamba hadisi na hudu Allah maraukin sarki ya sa mu dace wantahat ghazwatul ahzab bi firari isabatil shirki wal kufri wa fataha Allahu alal muslimin yaqin ahzab ya kare ni bi firari isabatil shirk gayyan mushrike suka sheka wal kufur dakarun kafire suka tsere wa fataha Allahu alal muslimin Allah madaukin sarki ya ba musulmi nasara ya ba su rinjaye ya ba su ɗaukaka isa kar wanda ya tsoraci duk makirci da makirai suke Allah idan ka ga makircin makirai ya na tasiri a kanka ko Allah ba da gaske kake yi ba ko baka san makircin da suka shirya ba ko su da kansu za a samu wani ƙidahumi daga cikinsu zai zo zai ɓamɓar ma ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma ya saki jiki ya wawan zama ka zole shi da magana sai ya zayyana maganganu duka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kyauta wa fi fatihi makkata sara jeshil islam bi qiyadatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a lokacin yakin fatihu makka zubairu ya ja dakarun musulunci a ƙarƙashin jagorancin babban kwamanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutawajjihan na hawan makka sun tunkarin makka gadan-gadan wa kana al bin al-aswadi ala mujannabatil jaishil yumna shi miqdad dan aswad shi ke jagorantar ɓangaren dama na wannan uwar runduna wa kana zubair bin al'awwam ala mujannabatil jaishil yusra yana jagorantar rundunan da ke ɓangaren hagu wa ma'ahu ihida rayatil muhajiri na thalath muhajirai sun ƙulla tutoci guda uku ɗaya daga ciki a hannun zubairu take mun gano wannan da kyau ku 'yan gani kashenin musulunci kenan wani bajinta da za ka yi ko Allah in ba gina addini ka yi ba ka yi banza ba abin da za ka yi a duniyan nan wani bai taɓa wanda ya fi shi ba ba abin da za ka yi a ce an daina yayin shi sai musulunci amma in siyasa ne akwai wanda ya taka rawa a siyasa duk abin da yi ba za ka cin mashi ba kun ga wannan da kyau ko me kai yanzu 'yan siyasan kasan nan har su gama ba wanda zai yi siyasa irin ta saddauna gano wannan da kyau ko cikin 'yan adawa zai wahala a samu ɗan da zai zo yi adawa da zai farin jinin buhari mun gano wannan da kyau ko in ko sarautar sa'a ce ta har a gama siyasa ba wanda zai sa'an siyasa irin jonathan kun gano wannan da kyau ko to haka dai haka dai haka dai to kaga ɓangaren siyasa in ka ce wani bajinta ake son kai kayi shirmi kun gano wannan da kyau ku in kuma ana son a nemi jan wuya ne a harkar siyasa to kagan kaje ka samu turakin adamawa kaga ba karamin jan wuya ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ku ganin ku kuke son a kira ku Allah ya kiyaye ko a ji da shi in kuɗi kake takama da shi an yi masu kuɗi sun kwanta da yawa wani mai kuɗin da ya taso har sara ya bari kun gano wannan da kyau ko akwai mai kuɗin da ya tashi har sai da komo saboda kuɗin shi ya bar wata sara ga al'umma waye eh akwai sallo musa wanda hula ma sai da komo ana, ana sa hula sallo musa kun gano wannan eh har riga ma sallo musa <clears throat> ka ja da takalmi ma kuma ikon Allah sai Allah maɗaukin sarki bai yi shi da tsawon rai ba sannan yanzu in ba wani tunawa aka yi ba har ya manta da wani attajiri sunan shi sallau musa rigan an daina yayinta takalmin an daina komi ma gano wannan da kyau ji lokacin da ake yayin mulkin buhari abacha riga kawai yake sa kowa ya koma sa rigan tazarci kun gano wannan da kyau ko ina fatan kuna kallon irin waɗannan abubuwan duk wani salon da za ka zo da shi ko yi iyakan naka ka tafi amma wallahi abin da mutum zai yi wanzu ko addini shi ma mutum ya shi da ikhlasi shi sa more ma rayuwa kawai ka yi addini Allah ka more mata yanzu masu kuɗi nawan nawa ne suka yaye suka tafi ba a da ɗoriyansu babu ina fatan mun gano wannan da kyau sun tafi shikenan an wuce wajen 'yan siyasa nawa sun tafi an wuce sarakunan gargajiya yanzu wani sarki inda ba waɗannan manyan da suka fi shahara ba akwai wani sarki irinsu wannan ga ganshi ba sai ka ɗauka sarkin ƙauye ne ko mai daraja ta ɗaya ne ba ka san shi ba amma wallahi ga addini ko an san ka ko ba a san ka ba in dai dan Allah kai Allah ya san ka to ka more yasa jama'a kowa ya tabbatar addini zai yi yanzu waɗannan bayan Allah in ba addini suka yi ba ina roma da su in kaga mun zo muna tarihin wani takadari ko to don mutane su san shi ne su ƙara ƙin shi ina fatan mun gano wannan yanzu haka siddan kawai sai mu zo mai tarihin Abu Jahal sai in wani dalili ne ya taso in ba wani dalili na romu da shi muna ganewa me yasa muke tarihin musailama saboda wani tsagera ne da ya zo yi ma annabi tsiwa ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai malam yake cewa a nan wa zalla zubairu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka zillihi la fari'uhu. sai zubairu ya zama yadda ka san inuwar annabi kwata-kwata baya rabuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk inda ka hango annabi ko yana wajen falamma matar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya rasu kana farisan wa jundiyan arifan la tabi'ati amalihi sai zama soja ne jagora ne komanda ne babban dakari ne masani ga asalin ɗabi'an abin da yake a kanta ma'ana bai yi ƙasa a gwiwacin da mai gidan shi ya mutu ko an samu matsala to bari ya rauni ina ai a lokacin ne ma ya ƙara zage dantsi wa yu'addi amalahu bi kulli iktidarin wa shaja'a yana gudanar da aikin da aka ɗora mai gwargwadon ikon shi cikin jarunta mai yakun zubairu farisan fahasab ai zubairu ba wai jarumi bane kadai wa inna ma kana sahibu saifun sarimun shi ne ma'abocin takobin nan ga yawo jini na wuce wa ra'ayun hazimun kuma wanda yake kan ra'ayin da in ya kawo sai ya gamsar ka fi ma'arkati yarmouk da shi aka yi yaƙin yarmouk wa fi hisari hisni ba balyun kuma da shi aka je aka kewaye babban ganuwan nan nagarin babal yon wa fi hazal hisar kanan ni'imal maqatil a wannan aikin da aka yi na zagaye da mamaye wannan waje madalla da jarumi irin zubair faƙada ba'atha amr bin al-as ya madadan a lokacin amur ɗan as da rikici ya rikici bala'i ya bala'i kunci ya kunci aka turnuko faɗan ibilisai abin ya ƙici ya cinyewa sai ya aiko yana neman agajin dakaru wa ƙala lahu ya ce iban ibanu huli misir yana neman a ƙara mai dakarun da za su taimake shi wajen buɗe misra fa'arsala ilaihi umar bin al radiyallahu anhu az-zubair dan awwam da ya zo kawai sai aka tura mai zubair dan awwam wa qala lahu yace laqad arsaltu ilayka rajulan bi alfin yace mutum ɗaya na turo maka amma tankar da dubu yaƙi ya rincaɓe ya rasa yadda zai ana ta zubar da sojojin shi sai ya aiko ya ce a ƙaro mai dakaru sai aka tura mai soja ɗaya zubairu aka haɗa shi takarda aka ce ga yana kai mashi shi na ciki ya ce na aiko maka da soja ɗaya amkam na aiko shi tamkar da sojoji dubu ne ina fatan mun gano wannan da kyau da dai da akwai soja nan sai mu tambayi duk bataliya ɗaya da karuno ne ke cikinta ko ta trof haka na soja haka soja ne san wannan kila ina fatan mun gano wannan da kyau to shi shi kadai to tawaga dubu ne wallahi Allah ba zai maka wannan ba ko sai ka gyara ka da shi duk wani abin da Allah ya haramta ko wallahi ka bari in ka takura ma kanka ko sai Allah ya buɗa ma in ka ɓata ka da Allah Allah ya ce bar ƙarya kayi bar ƙulma kayi bar kayi kun gano wannan duk abin da yana kawo kayi kuma an jima kana da tsarin ka da kake son kayi ha awa mala la sai ka sha mamaki ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa wasalar zubair wa kanal muslimuna muhasirina lihisni Babalyon. ya ce lokacin zubairu ya isa musulmi sun kewaye ganuwan babalyon wa jala bi basarihi haulal hisin a al-atid al atid fa'adaraka annal amra la tanfa'u fihi alquwa da ya je leƙa ya kalli irin yanda ƙofan wajen yake da irin yanda aka yi shi da ƙarfin bala'i ya kalli irin ginin gini ne mahadika rushe kuma ya kalli tsawon ginin ba wanda ya sai sa tsani ya haushi kuma sun rufe ganuwansu sai ya fahimci wannan al'amarin ƙarfi ba zai yi ba wala budde min alkhila ka sa akwai abin da in kai wawa ne sai kai ƙoƙarin bayyana ƙarfi da abubuwan da za ka iya a gani ba a yi in ka zo daga nesa kaga an yi abu ko to ka natsu amma ka bayyana ma al'umma abin da za ka yi ko to ka yi abin kunya to shi ne shi zubairu bai wannan ba da ya tsaya shi kaɗai ya kalla sai ga to ƙarfi ba zai yi ba dole a zo da dubaran yaƙi wa mufaja'a sannan a mamaye su wa taqaddama zubair wa sa'ida ila a'la al-hisn sai zubair ya je yawo saman ganuwan ragima ma fi zalika min khatarin wa muhaqqiq tare da irin hadarin da ke ciki da bala'in da zai jefa kanshi wa akhadha yukabbiru ya rika yin kabbara wal junudu yuraddiduna takbirahu sojoji na kasa in yi kabbara su ɗauka in yi kabbara su ɗauka wa khadal ada ala gharratin wa asabahu faza. nan da nan ya mamaye su kawai ba su farga ba sai su ga mutum a saman katanga kuma yace ce Allahu akbar irin na sojoji nan da ne ji suka ji sojoji a bayan ganuwa sun ɗauka gaba ɗaya Allahu akbar ko yanzu ake wata kabbaran ka ji jama'a sun ɗauka baki ɗaya ko mun musuluncin ka sai gaban ka ya faɗi kun gano wannan ballantana kuma wanda ya kulle gidan shi na tsoro ne kuma suka ga mutum a sama ga kabbara an ɗauka aikan ka ce kwabo wa asabahum alfaza sai firgici ya same su wal haul suka shiga uku suka shiga damuwa inda ma sami takbir yayin da suka jiwo kabbara wa waqa fi almudafi'in wa anna hadha sayhatun nasar sai suka tabbatar da cewa sun shiga tsoro yanzu sun koma ƙoƙarin kare kai suka san cewa wannan kururuwa ne na cin nasara an gama da su ne wa annal muslimina qadana da dukhulul hisin musulmi sun yi nasara za su faɗo cikin wannan ganuwan nasu falazu bil firar sai suka shirya gudu wa tamma listilai alal hisin Babiliyon. daga lokacin sai aka ci nasarar mamaye wannan ganuwa na babaliyon bi amaliyyati bari'a ta hanyar wannan ƙwararre na ƙwarewa wa ƙa'idu shaja'a da kuma jagoran nan jarumi wa sadaka umar bin al-khattabi kai umar ɗan khattabi yayi gaskiya fi qaulihi az-zubairu umud min umudil islam ai zubairu shi kaɗai dirka ne daga cikin dirakun musulunci wa rukunin min arkanin dini ginshiki ne daga cikin gishakisan addini baki ɗaya shi kaɗai ya tsara yadda al'amarin ya watsi ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace karanta kanzul ammal kanzul ummal a mujalladi na sha uku lamban hadisi na dubu talatin da shida da ɗari shida da sha ɗaya wa ma hudusul fitna yayin da fitina ta faru hadasa shekun kabirun fi sufufil muslimina wa taraba amrul jama'a mun gano wannan da kyau ku jama'an kuna tafiya ku kowa da ake tafiya kowace iri ce ko ta kasuwa ne a ce kawai za ku rika zuwa kasuwan ƙauye kuna saro busasshen tumatir to ku shirya akwai ran da kuna tafi fitina za ta taso karka taba tunanin wai kuna tafiya fitina ba ta zauna ba ai ba zai yiwu ba ai kuna tafi Allah maɗaukin sarki zai sauko da wata irin fitina ka kita illai kuna ganta karama ne karama ne ta nan sai ta girma kuma Allah zai yi haka ne don ya jarraba ku duka ya ga suwa ne ne nashi ahasiban nasa, an yi taraku an ya ƙolo amanna wahum la yuftanu kawai don kun yi imani ku ne suwa wala ga rafatan nan ladina min qabli ai wanda suka zo kafin ku an jaraba su to sabai suna zaune kawai fitina ta zo kun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa a hudusul fitna hadasa shehun kabirun fi sufufil muslimina wa taraba amrul jama'a ga fitina fa ana ciki ko to sai ga wanda tije maimakon ya zama mai daidaita al'amari tare da shekarun shi kuma sai faɗo cikin musulmi yana ƙara tunzura al'amari yana ƙara zugugu ta bala'i Allah ya jama'a duk yanda kake in dai kana karatun addini ko duk abin da ya faru ka tsaya ka jira kawai in dai kana sai Allah ya gaya maka wanda ke yi ina ba mun gano wannan da kyau duk abin da aka taɓa zamanin annabi ko menene wallahi sai an yi shi yanzu kun gano wannan in wannan zamanin ya wuce ko wani zamanin ya zo ko wallahi sai an ƙara maimaita wannan saboda za a wa mutane hisabi ne a wannan ƙarni nasu da abin da ya faru zamanin annabi shin da abin ya faru ya suka yi in ka yi jaraba ba akwai makin skin ba wallahi rayuwar annabi ne yake makin da ita da abin ya faru irin na zamanin annabi ya kuka aiki da qur'ani da hadisi da waƙi amr din kun gano wannan da kyau ko kawai sai wani tsoho ya faɗo cikin fitinar ya dinga zugugu ta bala'i dama da hagu wa usman radiyallahu anhu a cikin fitinan dai bayan ta gama tunun riƙewa kaf kawai sai a kashe usman wani wani tsoho ne Shi ne abdullahi dan saba kun gano wannan da kyau ku shi ya yi da wannan tsiyatakun duk wani tsiya da za ka ga yana faruwa cikin addini ko ka tsaya ka kalla da kyau sai gaga ko wani tsohon banza a bayanta maimakon ya kusa komawa ga Allah ya ƙoƙarin gyara alaƙan shi da Allah ba zai yi ba zai ƙoƙarin yin abin da ƙarshenta zai cika a banzan bazara ne ba imani ya haifar da bala'i dama shi wannan abin da ya zo yake kenan wa tawalla ali bin abi talibin khilafatul muslimin sai aliyu ya hau khilafan musulmi wa ba'da bai'at ali radiyallahu anhu bayan an masayidina ali mubaya'a zakara anna talha wa zubair baya'a karihin sai aka za ce ai talhatu da zubairu sun yi mubaya'a ne ba don suna so ba gaira ta’i’ina ba wai sun yi mubaya'a ne cikin biyayya ba wa kharaja ila makka wal taqaya bi aisha ummul mu'minin akan matse su har suka tafi garin makka suka zauna tare da aisha sun kharaja min makkata wa ma'ahuma aisha ilal basara suka fito da aisha har zuwa basara yatlibuna dami Usman radiyallahu anhu sun fito neman jinin Usman ne ina fatan mun gano wannan jama'a duk wannan hayaniyan ko duk yan family ɗaya ne saboda in ka ɗauko Ali ka ɗauko Azubairu ya suke ɗan mace da ɗan namiji ne in ka ɗauko Usman da su to su kuma kawunan usman ne eh mun gano ɗanyensu ne kun gano wannan da kyau ko idan ka ɗauko aisha ita kuma matan wansu ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to wai faɗan na ina ne ban cikin gida ba ne to kun ga duk wanda ya fahimci wannan fitinan da ya faru Allah hayani ne da ta so a cikin rayuwa kowane iri ne ka auna shi da wannan sai ka ɗauke shi abu ne mai sauki in ba gaba ko Allah Allah sai ka sha mamakin rayuwa saboda kaga wannan faɗan ta ci ta cinye sai dai murmushin da ku to duk wata hayaniya haka za ta yi ka ba ta nan da shekara ɗari za ka neme ta ka rasa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu to shi ne sun fito neman jinin usman tambaya a nan ina sarkin muminai da haƙƙin shi ne neman jinin usman eh yana nan shi ne Ali bin Abi Talibin. To, amma suna zargin akwai hannun shi, amma wallahi ba hannun Sayyidina Ali. sai dai abdullahi ɗan saba ya makale da guzuma sai ya harbi karsana domin abdullahi ɗan saba cikin maganganun da yake faɗi cewa yana ƙoƙarin kare martaban wa aliyu sai aka waye gari waɗannan mutanen nashi da khawarij su suka haɗu suka zo suka kashe usman nan da nan kuma sai aka yi ma aliyu mubaya'a sai suka ce akwai magana a ƙasa saboda duk wanda ya zo sai ce shi na goyon bayan waye aliyu ne kuma sai gashi an kashewa usman shi kuma wannan ya so ya amfani da daman dan a ran da kashe usman har aliyu da talha da zubairu ya so duk a kashe su a ranar allah ne ya kiyaye so don an kashe su a ranar kakaf waye zai zama khalifa shi abla dan saba din ƙarshe aliyin ya bi shi ya gudu kashe can ya je mutu a banzan bazara malam har ya tafi a halifancin da yake son yi biyu ba shi ya haifar da wannan bala'in shi an da a yau ta zime ma musulmi babban bala'i Allah shi kyauta malam yake cewa wa kharaja zubair ma halin sham Zubairu ya fito tare da mutanen ƙasan Sham likita da Amirul na Ali ibn Abi Talibin don yaƙi da Sayyidina Ali. Wannan maganan kuskure ne ba daidai ba ne. Zubairu bai fito yaƙi Ali ba. Kun gano wannan da kyau ku? Bai fito yaƙan Ali ba. Sun fito su yi magana don menene abin da ya faru ya faru baka ɗauki mataki ba. A wancan lokacin al'amarin ya fi ƙarfin wa. Allah ya bi ƙarfin sayyidina Ali saboda gwamnati ne ke jagoranta an ga kasha ta goma kashi biyu ke mai biyayya takwas sun watse ya za ka ci ya iya wani abu jama'a mun gano wannan da kyau zai iya magana ne cikin waɗanda yake iya jagoranci kaɗai su faɗa yake faɗa a ci amma waɗancan da suka ja tunga suna da makaman da gwamnatin shi ba ta da shi kuma ali shi ne mai gaskiya to ko kun zo kun ce je nemo haƙƙin wani to ta yaya zai fara ina fatan mun gano wannan da kyau ko da kana hangen ga wanda suke abin can suna can wajen to zuwa wajen aiki ne muna fahimtar wannan da kyau ya zai kama shi wani buga muku misali ko wani ɗan tawaye na manta sunan janar ko ne suke ce mashi kowa ne ne eh eh a wannan karan wani dan tawaye ne a cikin afirka nan kwanakin nan ma na ji an ce yayi magana yana afirka ta tsakiya bai da lafiya wanda amerika tana neman shi ruwa a jallo har sun kai irin wannan drum drum din wannan so jiragen yakin na marasa mutuki ana neman shi yana jin suru wanda su burun da annan yake yawo general samtin koni na haka suke ce mashi wanda kadari ne an fi shekara goma sha biyar ana neman shi an gagara ganin shi sai yanzu ne bai da lafiya ya kira shugaban ƙasan afirka ta tsakiya ya ce yana nan a dajin da ke garin shi kuma bai da lafiya saboda haka suka ce suna son ya miƙa kan shi ga kotun ƙasa da ƙasa to ko ya miƙa kan shi ga kotun ƙasa da ƙasa ƙarshen da kafin ma a sauka a jirgin ya yi me dole yanzu yana da buƙatan kulawa ne to bari ya ba da kan shi in an kai shi asibiti in sun ga ba zai kula da kyau ba su kula da shi to abin da ya faru ga alikin ko ya tafi neman su ko sai a waye gari aikin da zai musulunci ba zai ba yana can yana neman wa masu laifi kuma suna da ƙarfin da sun fi ƙarfin shi kun gano wannan shi sa lokacin da aka fada da ma'awuya a yake gaya ma jama'an shi daga ran da aka ce ba ma'awuya to kun shiga uku saboda waɗannan hawarijawan da rafidawan yadda suke tsoron mu'awuya ba sa tsoron aliyu haka kun gano wannan da kyau ku ai mun karanta da ku sanda aka kitsa kashe aliyu ai mu'awuya na ciki kun gano wannan amur dan as na ciki rana ɗaya ka yi masa hari kuma duk an same su amma shi amur dan as inda ya saba zuwa ka kai harin wani ke wajen aka kashe shi wance yana murna sai yana sha ƙaryan banza kake gane a wajen baka saman ba shi ba sai ya kashe shi ba kuma mu'awiya sun same sun kai mai hari ba ƙaramin hari ba a nan amara suka sare shi da takobi amma ya tsira za mu zo mu karanta a tarihin sa to su ba su fito su fin don su yi fada ba an zo su fin amma makircin waɗancan makiran shi zarafaɗan zarafa saboda suna da wata manufa da suke son su cimma in ko suka bari al'amarin musulmi tafi a tare ko manufan ba za ta cimma ba to ita ko manufan makirci ko Allah duk inda ka ba inda za shi Allah ya kiyaye wa balaga aliyan khurujuhum ila al-basra labari ya zo ma ali cewa gashi nan sun fito zuwa basara fa kharaja huwa aidan wa hawala bi kulli wasilatin an Ya يتفادى الحرب بين الطرفين وعمل على مقابلة طلحة والزبير حتى تحقق له ذلك labari ya zo ma na Ali cewa sun fito zuwa basara sai ya fita shi ma amma ya yi ƙoƙari ta kowace irin hanya ya san diyanda yadda zai yaƙi bai kasance tsakanin ƙungiyoyin guda biyu ba ya di yanda zai ya samu ya zauna su tattauna da ɗalha da zubair kuma al'amarin ya kasance faƙala ali da suka zama zaman tattaunawa sai ce ya zubair ma jaka. me ka ka ɗibo waɗannan sojoji ka fito da su haka ƙala zubair sai zubair ya ce an ta wala araka li hadha al-amr al-khilafa ahlan wala aula bihi minna wannan maganan ma malamai da dama sun ce ƙarya ce cikin ƙararren 'yan shi'a ne kawai suka ce ali muna ganin kamar halifancin nan ba za ka iya yin shi ba kuma in ba za ka iya ba kai ne ka cancanta kaɗai ka yi shi ba mu ma za mu iya yi cin an yi laifi ƙiri-ƙiri ga yadda masu laifi suke je ka hukunta su kaki eh don su a tunaninsu ali ya yi mai yaƙi ne kawai faƙala ali ali ya ce tazkuru yawma mararta ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce tazkuru ka iya tuna yawma marartu ran da na wuce ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa muttake na wuce annabi yana kishin gide ala ka yana kishin gida hannunka fasallama alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama nabi man sallama wadda hika murmushi sun maltafata ilaika faqala laka ya zubair ce ya zubair innaka tuqatilu aliyan wa anta lahu cewa za ka yaƙi aliyu kuma ka zalunce shi ne kai da jin wannan kasan hadisin zuwa <laughs> eh, ne faƙalar zubair magana ma ba ta kamata annabi ba don za mu za ka ji akwai rakaka da yawa cikinta faƙalar zubair sai zubair ya ce allahumma na'am na tuna Faƙalar ali fa'ala ma tuqatiluni to don me za ka yaƙe ni faƙalar zubair sai zubair ya ce nasitu ha wallahi lo ha ma kharajtu ilayka wala qataltuka ce wallahi ban tuna ta ba sai yanzu kuma da ina tuna da ita da ban fito ne fada da kai ba sun malta bihi abdullahi ibn abbas ba ƙala lahu sannan suka haɗu da abdullahi ɗan abbas ya ce aina safiya binta abdulmuttalib ina innanka haisu tuqatilu bi sayfika ali ibn abi talib yadda za ka yaƙi sayyidina ali dan abi talib bin abdulmuttalib me ina ka batta in ka zo ka yaƙi wane ina ka bar wane kun gano wannan da kyau ku dangi ɗaya ne family ɗaya ne na kamanta da wannan ثم samia Anna Ammar بن Yasir موجود Aliyu علي بن abi talibin sai kuma suka ji labarin ai Ammar na tare da Ali fa khafa an yuqatila Ammar wa qad qala na nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ji tsoron kai ba zai fada da Ali ba bayan annabi ya ce ya ammar taqtulukal fi'atul baghiya ƙungiyar 'yan ta'adda ne za su kashe ka Ala Aisha fa qala wai sai ya عنها فقال aisha sai ya ce ya amma. ma shahidtu موطنا قط fi shirki wala fil islam yace ban taɓa samun kaina a bala'i a zamanin muna mushrikai da kuma zamanin muna musulunci ba illa walla fihi ra'ayun wa basira ghaira hadhal mawtin face Allah ya bani daman fitar da ra'ayi kyakkyawa da samun nagartacciyar basira amma fa yau ta kulle man fa innahu la ara li fihi wala basira inni la ala batilin ce gaskiya ni ta kulle man ina ganin anya muna kan daidai kuwa ba kan daidai muke ba fa qala ibnihi abdullah sai ce ma dan shi abdullahi dan zubair inni raji'un wala ta'ud hadha minni jubnan ce gaskiya zan koma gida amma kakka tunanin tsoro na ji fa wallahi ma faraktu ahadan fi jahiliya wala islam ce wallahi ban taba tsoro na gudun ma wani a jahiliya ko a musulunci ba wa adar zubair radiyallahu anhu wa gadar ardal ma'araka ya bar wannan filin yakin walam yuqatil aliyan bai fada da alba wantalaka bi rahatihi yuridu madina jijjifi yayi ya tinkari madina fattabahu amru bun hurmuz sai amru dan hurmuz ya bi shi faqatalahu ya kashe shi amma a wani tarihi makaranta aka ce marwan dan hakam ya kashe shi mun karanta wannan a cikin al'awasi kun tuna wannan da kyau ko ibn hurmuz shi ya kashe az-zubairu dan dama ya kama hanya ya bar fagen faman can ya bi shi a baya a baya mamaye shi ya sassare shi ya kashe shi jama'a mun gano wannan da kyau ko irin waɗannan abubuwan aka suke ba labarin su ƴan shi'a ne suke kirkirar abin sa tsab sai su faɗa su ce ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga abin da aka yi kuma ƙarya ne shi yasa ba a san ahlus sunna dan yana faɗa da wani ba sa jituwa ya je ƙarya ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda duk yanda saɓani ya zo ko kanan watan wata rana me zai biyo baya zai wuce daidaita zai biyo ba yadda da yi fa mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk hayaniya ka natsu in ka natsu ko za ta wuce fa ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu duk hayaniyar siyasan nan ko ba ta lokaci za ta wuce duk wanda Allah ya kaddare zai zama shugaba zai zama yadda ka san ba a yi ba yanzu ina hayaniyan 2011 da hayaniyan bayan zaɓe da aka yi duk wannan rigingima yana ina ba wuce ba yanzu ana ta 2015 shi ba zai zo ya wuce ne a gama zamanin kuma ya wuce <laughs> ina ba ta ban gano da kyau in ba ka da natsuwa za ka yi abun kunya kuma za ka ji ta Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum